An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010 bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu harhaɗa magunguna ta duniya wato International Pharmaceutical Federation ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumban kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a ƙasar Netherlands wacce a yanzu kuma ke da fiye da mambobi miliyan uku a duniya a ƙasashe 139. Najeriya dai ta bi sahun ƙasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban ƙungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa. da muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani Menene mai hada magani yake yi ina zaka ka mai hada magani wace shawara zaka nema daga gare shi abin da ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da ba mu da yawa yanzu ko mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma da kawai pharmacist an ɗauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da safe biyu da rana biyu da yamma eh, kamar yadda ake cewa hmm. pharmacist ya wuce haka pharmacist shi ke gano maganin shi ke haɗa shi shi ke sarrafa shi kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya haɗa ya sarrafa ya kowa sanin amfani da illa wannan abu shi sa wannan takin na ranai, aka sa mashi wannan takin pharmacist shi ne mafi sanin magani to shi sa aka sa wannan ranai don a faɗakar da mutane yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci mahimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bin adama, A nan Kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da ƙungiyar dillalan magunguna. Tun a shekara ta da goma sha biyu ne gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar sabon gari saboda zargin yana sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye. Al'amarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen Kano. Mu daga ɓangaren mu mun nemi abokan da muka ce ai ba ai ba abin da muka faɗa shine idan mun ba da labari an kama ɗauki mataki mai tsauri idan kuma mun ga wata illa da za mu iya maganin idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganin ta a haɗa hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka je ma'aikata ake ce ana kama ana so a kama magani dokar ba ce ta a kama magani magani mara kyau ba ci aka aka ce a kama magani ko mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacist din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga mara kyan a kama in an kama a tabbatar wanda a kama a masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kama an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an ci shi tare dubu goma sha takwas ko an ɗaure shi wata biyu wannan zai magani. Alhaji Hussaini Labaran Zakari kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar dalalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa haɗin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.